Tun bayan ayyana tallafi ga 'yan Najeriya marasa ƙarfi da gwamnatin ƙasar ta yi saboda ɓullar cutar coronavirus, aka fara samun saɓani tsakanin ma'aikatar ayyukan jinƙai da ke kula da shirin da Majalisar Dokokin ƙasar a kan yanayin zaƙulo mabuƙata da ke cin gajiyar shirin da miƙa buƙatar ƙarin bayani akan kundin bayanan waɗanda suka ci gajiyar shirin. Sai dai a ranar Juma'a ne Majalisar Wakilai ta bakin kakakinta Femi Bajabiamila ta bayyana cewa za ta da samar da doka da zai taimaka wajen kula da shirin tare da daidaita lamuran ba da tallafin zamantakewa na social investment duba da yadda annobar coronavirus ta yi wa al'umma katutu. Trader, the cash transfer, the school feeding program, but unfortunately, those have not been codified. So basically, most of this is left to the whims and caprices of whoever is in charge. Basically, something that is not statutory. Mila ya ce dokar za ta tsara yadda za a samu a basu tallafi da suka hada da na ciyar da yaran power, trader money da dai sauransu yadda ya kamata ba wai a hannun wasu tsiraru ba. What the house is doing now, maybe the next couple of projects, will be introducing a robust codification and expansion of the social investment uh, programs in Nigeria uh, that will take care of the poor and vulnerable. A nata bangare, ministan ayyukan jinƙai ta Najeriya, Sadiya Umar Faruk ta yi ƙarin bayani akan yadda aka fara aiwatar da shirin ciyar da yaran makaranta a gida. Mun riga mun fara aiwatar da wannan aiki kuma kundin da muka bi shine mun yi amfani da rajista yara da take a makarantu da wadda take a ofishin cibiyar eh, ba da ilimi ga subeb kenan na jiha kuma da su kansu malaman makarantar da yaran nan suke makaranta wannan shine abin da muka amfani da su muka fitar da gidajen da wa'annan yara suke wasu 'yan najeriya daina kokawa game da yadda tallafin gwamnati bai isa gare su ba inda farfesa sani abdullahi mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum ya danganta inganta dokar da majalisar wakilai za ta samar da haka. Hakikanin gaskiya idan muka yi la'akari da abubuwan da suke kasancewa game da tallafi na musamman majalisar tarayya tana da hurumin ta ce za ta sanya ido a kan yadda ake kaiwa masu karamin karfi dauki. Wata fitacciyar lauya barista Yasmin Zakari ta yi maraba da dokar da majalisar wakilai za ta samar. A matsayina ta 'yar ƙasa wannan abu ne mai kyau saboda yanzu ana samun ƙorafe korafe mutane suna cewa wasu ba su samu ba wasu a ce akwai bangaren da aka bawa bangaren da ba a bawa ba to idan aka tsara al'amuran zai zama na an dinke Najeriya Halima Abdulra'u murya Amurka daga Abuja Najeriya